kasance sun da aka dawo da shi a cikin ɗakin ta yake kwana amma yanzu ya fara samun sauƙi har ma ya fara tunanin komawa in na shi. a kwance ta same shi idan shi na kallon silin yayin da hawa yake gangarwa daga cikin idanun shi wanda hakan ba karamin tayar mata da hankali ba da haka cikin sauri ta sa kusa da shi tare da cewa Junaid wai me ke damun ka ta yi magana a yayin da ke ƙoƙarin zama gefen shi tana mai ajiye tire ɗin a saman tebur ɗin da ke gaban shi da ƙyar ya miƙewa daga zaune hannu ta sa tana mai goge mishi hawayen da ke zuba daga cikin idanun nashi please tell me me yasa kake zubar da hawayenka haka ta yi mishi tambayar ciki ta damuwa sosai momi ina an ta azumi take ɗaura fuska alexandra ta yi tare da cewa junaid kana sake ji kayan min maganar wannan matar yanzu azumi ba ta tare da mu tana can prison cikin shekaru kuwa ya so cewa Mummy, anti Azumi tana prison. Why? Me yasa za a kai ta can? Ni fa bata cutar da ni ba. Rufe mishi maki Alexandra ce da hannunta tare da cewa shut up. Ashe ka da hankali? Da irin zaluncin da matar nan ta maka. Amma kake cewa bata cutar da kai ba. Ta ce fasilar saka maka wannan ciwon na asma din. Sannan ita ce ta mai da kai soko. Ta hana ka ɗaukar karatu a cikin ƙwaƙwalwarka. a haka har kake cewa bata cutar da kai ba Shure ba tare da ya ce mata komai ba har wani lokacin hawa yana gangarowa daga cikin idanun shi why Junaid just because of azumi kake zubar da expensive tears haka kana so bata min rai ko ya za mata kai tare da cewa I'm sorry mom ba zan ƙara magana akan ta ba ya magana cikin sanyin murya Hogin ɗin shi dai a jikinta. Yo my baby boy. mun manta da wancan abin da ya faru ya kamata ka mayar da hankalinka akan future ɗinka in dai bar na fara zuba maka abinci ka cika ƙoshi sai mu yi magana mai muhimmanci akan rayuwarka in yi shi daga cikin nata sannan ta soma sabin ɗin shi sai ta sace ta abincin ya ƙoshi tukunna suka so magana akan karatun nashi da misalin karfe goma sha biyu na rana gaba ɗaya matasan gidan sun shirya cikin kakinsu na soja a jere motocin su kafce daga cikin harabar gidan babban taro ne aka shirya musu a hedikwata ɗinsu domin karrama matasan gidan tare da ƙara musu matsayi a wurin aiki farin ciki a wurin abban har ba a magana musamman yadda manyan baƙi kuma manyan shugabanni na Amfos da suka halarci taron daga ƙasashe daban-daban suke yaban 'ya'yan nashi Serish bata jima da fitowa daga wanka ba cikinta sanye da batir a takurar ta samu amrish a saman gado sai har yanzu ta ƙi sakin jikinta ta ƙi da ta rayuwa kamar yadda kowa yake yi a cikin gidan wai me ke damun ki ne sai ta tambayi amrish din babu komai ta ba ta amsa a takaice dan kina jin kadaici to ki fito waje mana kayan uwa can a suna fira abin su ba zan iya zuwa wurin su bane san tausayinta ne ya kamata. ta yau Allah ta bi ta tsana rayuwarta ta bi ta takure kanta a wajen nan zan yi magana da dadi maybe idan yi miki magana shi ki faɗa mishi damuwarki da sauri Amrit ta ce da ita dan Allah kada ki mishi magana wallahi babu abin da ke damuna kawai rashin sabo ne na san nan da wani ɗan lokaci ne ma zan zama kamar kowa a cikin gidan nan in na ga yawata duk inda nake so ya da kai sai ta rasa hannu tare samun wuri a gaban miro tana mai zaunawa zaman ke da wuya wai ta dake aje a saman sadin ruwa ta soma rinkin hannu a ta sa tare da ɗaukar wayar kafin daga bisan ta sauko daga saman gadon ta miƙa ma Sirish ɗin. Karɓar Sirish ta yi tare kallon sikirin ɗin. Mai Bosman ne yake kiranta. Ta yi mamaki sosai ganin kiran jan jan Fed a wannan lokacin. Rikin ɗin kol ɗin ta yi tare mannawar a ta Assalamu alaikum. Bai amsa mata sallamar da ta yi ba, sai cewa ya yi da ita. What are you doing now? yanzu na fito daga wanka ina shiryawa jinkin sanyin murya ta bashi amsa yace tsoke before na ake shirya min kanki ciki da mamaki ta amsa mishi da to daga haka bata bai ƙara ce mata komai ba ya rejectin din kira ina kokarin ajiyewar kuma kiran Hajiya Azima ya shigo wayar ta murmushi saki ta ma tun je take son yin magana da ita daga kiran ta tare da karawar a kunnanta tun kafin sai sallama hajiya azima ta so magana da cewa a dauta ki same ni a daki na ina son magana da ke Cikin da zumuɗi sai ta amsa mata da to antina am in my way bayan ta katsa kiran ta miƙe tsaye ta da nufar wato dogon jabi ta zumbula a cikin ta sannan ta dauki wadda ke aje a saman miro ta miƙa a mashi wayar ki amfani da ita na san za ta ɗebe min kewa kafin in dawo zan je wurin antina ne magana fuskar ta dauke da murmushi ta ce na gode sosai sai kin dawo da sauri ta fice daga ɗakin yara kwance ta amrish ɗin ta yi da kirwar sayar ɗin kai tsaye mx player ta shiga ta fara yin kallo don tana murmushi har ta fara tiƙar dariya abinta na cikin kallon bidiyon ne wani kiran ya ƙara shigowa duk sunan mai kiran ta yi yaya yusuf a fili ta ce yayanta ne ke kiranta I will not feel the call dan ta dawo kawai zan faɗa mata ne har kiran ya katse ba tare da ɗaga wayar ba after some minute wani kiran ya sake shigowa cikin wayar yanke shawarar kawai ta ɗaga wayar ta a kunnen ta kara wayar ta yi shiru ba tare ta ce komai ba assalamu alaikum my sister ya kike murmushi ta saki yayin da ta ƙara ware idanunta dama sai dama a ce wajen iya kwaikwayon muryar mutane haka yasa ta lauya murya tare da cewa lafiya lauya Yusuf ya kake ina lafiya ni mamakin kira na ko ganin kira na ko eh ta ba shi amsa a takaice na kira ne dama don da tambaye ki wannan karkawar ki a buguda ne amma dai sunan ku kusan iri ɗaya ne amrish amrish dai tambaya tana jiran cin amsa daga wajen shi ya ita nake nufi na ka ka ganin gifcin ta a cikin gidan nan ba ina fatan dai babu abin da ke damun ta ko wani farin ciki ne lullube amrish din ashe akwai wanda ya damu da ita a cikin gidan nan kin shiru baki ce komai ba da sauri ta ce lafiya kalau yanzu haka ma na bar ta a ɗaki tana ta bacci ki tsoki ki shafa man kanta idan ta tashi sannan ki da ita cewa ina gaishe da ita zan yi yadda kace insha Allah yayana good ya katse kiran yayin da ita kuma ta fashe ta mahaukacin dariya saboda tsaba farin cikin da take kundala ta hauyi a saman katifar sannan ta kama wata kalkala dariya kamar wadda aka albishi da gidan aljanna a bangaren sayar shi kuwa lokacin da shiga ɗakin hajiya azima in ta same ta zaune a saman gado cikin tana sanye da riga ɗinkin bufa wanda aka yi mata da na mace macejiyar hakika kayan ba karamin kyau suka yi mata ba Mai dauta, donan ki zauna kusa da ni mana, don kayan ba mu haɗu ba. An ta ai, ko jiya na zo ɗakin ki, kawai dai na same kina ta bacci ne, shine dalilin da yasa na haƙura kuma koma ɗaki. Da ƙarshe magana tare da komawa tana mai zauna gefen gado, ya kasance suna fuskantar juna. Kin san jin nan mun kwaso gajiya, shine dalilin da yasa ban kira ki ba mun gana, amma yanzu alhamdulillahi. Onushi sai da saki tare da sanar da kanta ƙasa, tana mai kallon tana mai kallon hannunta tare da yin wasa da su. Na ga canji sosai a tattare da ke. Kin yi haske, kin ƙara kyau, ta ko ina dai sha Allah. Har na kosa na ji labari mai daɗi daga gare ki. Kunya ce ta rufe sayar da haƙar sauti sanya tafin hannunta tare da rufe fuskar tata. Dariya Hajiya Azima ta yi kafin da Sani ta ce, Kin fasan tsakanina take, babu wata 'yar kunya-kunya. ba na ce mai ki ɗauki tamkar ƙawarki ba ta yi magana tana mai kallon fuskarta idan sai ta iya buɗe baki tana cewa eh yau to ki cire hannunki ina so ki faɗa min wani cigaba aka samu da ta ɗaure tare da cicewa ta cire jin kunya sannan ta so bayyana mata duk wani abu da ke tsakaninta da sacen janar fiat dariya sosai hajiya azima ta yi bayan ta tsagaita da yin dariya ta ce wonderful my daughter you did a good job Ya so special tun daga sharkin fara canza mana sacen janar pet ɗinmu. Na ji daɗi sosai. A je zuciyar sauke kafin da sani ta shiga da cewa. Hmm. Yanzu ya ake ciki ne game da tafiyar taku US. Ya ce zai tafi da ke ne ko ko bai yi magana akan hakan ba. Shiru tana ɗan tunani kafin da bisani ta gaba da cewa. Ba da masaniya akan wannan. ban sani ba ko yana so ya tafi da ni ko kuma baya son ya tafi da ni tunda dai ba mu yi magana akan hakan ba amma gaskiya anti ni ko zai tafi ma ba zan bi shi ba saboda har yanzu fa baya so na bai taɓa furta min kalmar so ko sau ɗaya ba da ƙarashe magana ta ta jiki a sanyayi. kin faɗi gaskiya amma yana so ki sani shi so ba dole sai da kalaman so ake furta shi ba kwa da kalan nashi salon soyayyar Lafiyar bai san so ba don har ya kasance akan ki ya fara cin shi zai yi matuƙar wahala ya gane hakan ba zan ce ki bi shi ba kuma ba zan takura maki akan kada ki bi shi ba inda wuka da nama duka suna hannun mahaifinki wato Abu Safwan dole sai dai idan Rafiyat ya so kyau na yarjejin da ke ku da shi ya mika wuya ya kuma amince zai rayu da ke a matsayin matar shi kuma uwar 'ya'yan shi dan har ba haka ba ba na tunanin abubuwan zai bari ya tafi da ke zuwa US dole zai nemi ya sake ki ne hankalin Sarif ba karamin tashi ba in ta san halin sajan janar sarai ba karamin aikin shi bane ya sake ta tunda ta san har yanzu ba son ta yake ba a tunaninta kenan yanzu momi shikenan na kai haziya azima ta tare cewa kwarai kuwa ban da sauran shawar da zan baki illa kawai mu zuba ido mu ji abin da Abu Sufyan zai ce mu kuma dage da addu'a kan Allah tabbatar da alheri Sun jima suna tattauna kafin da Gibsani sai ta bar bedroom din nata har wani jiri take ji a cikin kanta Yallaɓa ta da ƙyar ta dawo su. Lokacin lokacin suna ta shiga cikin toilet tana wanka. Tana ƙarasa ta haye saman gado ta lulluɓe cikin tarbarko. da Fitowa Amrish ta cikin ta ɗaure towel. Kanin sai nannaɗa a cikin barwo ya ta ɗan yin gyaran murya tare da Kin dawo kenan. Eh, ta ba ta amsa a taƙaice. Okay. Ta ambaci haka tare da wucewa zuwa wardrobe. dama buɗe kaya domin ta ɗauko kayan da za ta sanya. Bayan ta gama sanya kayan ne ta fice daga cikin ɗakin, yayin da ita kuma har wajen magarba. Da kai tana nan baccin, ta kai ta rage a ɗakin domin Amir wuce zuwa wajen su Jahat. Ba su tashi dawowa cikin gidan ba, sai wuraren ƙarfe takwas da dare. Gidan ya ci kafam ya batse da manyan baƙi, ta ko'ina ga sojoji ne sanye da kakinsu. su. yayin da wasu kuma suke yi shigar mutum Hausawa. Abin ya kayatar sosai, kowa na farin ciki sai dai banda mutum ɗaya, wato sacen Janar Pet. Domin koyo ta kasance ranar bakin ciki a wurin shi, wasu kashe kwata-kwata babu annori. Tunda aka fara taron haɗa aka kammala, an karrama shi da Mashal Umar, a wani irin ƙarin girma da aka bashi. Sannan kuma wani sannan wani kuma yana can yana jiransa a can US. Sauran matasan gidan kowa da mukamin da aka ƙara mai. ba su suka samu lokacin hutu ba sai ranar karfe goma na dare lokacin manyan baki da suka halara kowa ya wuce gidan shi gidan ya rage daga su sai su kowa ya wuce bedroom ɗin shi domin hutawa sajantanar rafiat inda ya kai cikin bedroom shi sai zare yake ya kasa samun nutsuwa domin ko uniform ɗin shi ma bai samu damar cirewa ba Haba kawai yake jira ya shigo cikin nan su yi magana da shi sai faman kyarwar shi yake kuma ya ƙi ya ɗaga kasancewar yana tare da abokin shi tafida kuma ya gefen gado ya zauna kamar an ce duba sikirim ɗin wayar shi sai ga text message ɗin Abu Safwan kin ya saboda ya san me sakon ya kunsa duk ya biya tayar mishi da hankali da yau bai samu ya saka komai a cikin cikin shi ba kamar mai azumi haka ya wuni saboda tsabar tashi, hankalin da yake ciki zuciyar shi kamar abubuwa ka take buga shi kaɗai ya san irin abin da yake ji a cikin zuciyar shi da tunanin shan an kulle dakatar da ita daga zuwa faɗin nashi bai san ita da kanta bace yau bata so ba ina cikin wannan mawuyacin mashal umar ya faɗo cikin ɗakin nashi shi ma sanye da kakin soji sai faman kwala mashi kira yake rafiat rafiat da kira ya amsa mashi da na'am ajiyar zuciya ya ɗan sauke kafin da gibsani ya ce wai me ki damun ka ne tunda muka fita fa na lura da kai fuska ka samsam babu a nuri in wani abu ne ya iya ka ka faɗa min mana maybe I have a solution of it a lokacin bai motsa daga zaunen da yake ba ya fanshi Umar ya koma ya zauna tare dafa kafaɗar shi na mai cewa please my own brother ka faɗa min mana wallahi idan na bi na damu ban san wani hali kake ciki ba da kira samun sacancin rafe ya faɗa mishi abin da ya shiga tsakanin shi da Abu Safwan shi da Umar ya ce assalam gaskiya rafe wai mai ke damun ka ne me yasa kai komai sai ka nuna kafa ƙarfin shi don me zaka ce mishi haka kana so ka kana so ka tafi da yar shi can amma kuma ba ba ka son ka tafi da ita a matsayin matarka sai dan kana so ta ci gaba da mai da yi maka aiki a ƙarƙashin ka kenan wato ita ga baiwarka zai da tare da tarar cizon red lips din shi it's okay Umar please stop shouting for me kana ci kana cika min kunne da yawa Rai a Umar ya miƙe tare da cewa, Oke, haka ma za ka ce ko? Good, wallahi ba za ka ƙara jin komai a bakina ba. Onkul ya yi min daidai, jiya ya a fusace, har sai da ya kai bakin kofar ɗakin, sannan ya juyo tare da kallon shi. Dole na faɗa maka gaskiya, ko da ko ba ka son jinta. Rafiat, ka kamu da son yarinyar nan, kuma kana tsanin son ta. I'm advising you tun kafin lokaci ya ƙure maka. ka yi hanzarin miƙa wuya idan kuma ka ce za ka sanya girman kai a ciki wallahi you will regret it yana kai ƙarshen magana ta shi ya fice daga cikin ɗakin a fusace bawan Allah sai dai duk da haka bai fice daga ɗakin gaba ɗaya ba a kofar ɗakin ya tsaya sun ya kasa tafiya tsan tausayi rafiya ɗin ne ya kama shi kasancewar yasin bai san menene so ba gashi kuma ya faɗa cikin san tabbas zai sha matuƙar wahala Ya jima kafin da sani ya fito daga cikin faɗin nashi. Yana kokarin sakkowa down suka kaci bisa abu wanda yake awwa mata takalar benin. Shigowar shi kenan jikin shi ma sanye da kakin soji. yawa abba, dama ina son magana da kai. Me ya faru Umar? Allah dai ya sa lafiya. Na ga miss call ɗin rafiya Yanzu haka ma kokari nake in je ɗakin nashi. Kasancewar wayata tana silent shi yasa ban sani ba. Riƙo shi Marshal Umar suka sako daga down. a tsaye suka so magana da cewa abba na samu rafiya cikin wani mawuyacin hali dama dai yinin yau na lura da shi ko abinci bai samu ya ci ba yanzu na je bedroom din shi na tambaye shi me ke damun shi shine yake sanar da ni cewa Uncle Abu ya ne ne mai sakar mashi yar shi Armashin takaici abba ya kafin da sani ya ce to shi wace amsa ya bashi ya ce shi ba zai sake ta ba ya ma soke yarjejeniyar auren maimakon ya bi da shi ta lalama sai cewa ya da shi wai zai tafi da ita can US domin ta ci gaba da yi mashi aiki a can. Sai da kai ce abu ya dafa goshin shi. Dama na sa'a rana wallahi. Yasa tun farko ne kokarin karkato da hankalin yaron nan. Akan ya suke yarjejeniyar nan amma sun yaki. inda shi baya buƙatar ta. Wai nan da zarar ya cika wata ukun zai sakar mishi yar shi. Yanzu gashi nan lokaci ya cika. Ni gaskiya ba abin da zan yi da shi zan ci mishi mashal Umar. Na san na san na isa da Abu Sufan. amma ban isa in yi iko da 'yar shi ba yanzu abba babu wani solution da za a bi ni so nake a soke wannan yarjejeniyar auren a bar shi rayuwar shi da matar shi ka san Allah in har Rafiyar bai mika wuya ba ni ba zan taɓa tusa sama Abu Sufan ba dole ya dole ya sauke wannan cici da kan nashi in har yana so ya ci gaba da rayuwa da ita ciwo ya fi ƙarfin yayi wa kowa biyayya ne kuma sai ya ce dole sai an sai ya same shi ai ba komai ne mutum ya ai ba komai bane ƙarfi da dukiya suke tasiri akan mutum babban abin takaicin ma shi ne ya mai da abu su tamkar wani tsarin shi ko ba komai shi da a ankul shi ne ya kamata a ce yana responding ɗin shi da ya kamata jinjina kai mashal umar ya tare da cewa shikenan abba zan yi ƙoƙari wurin ganin na fahimtar da shi wallahi bana so a wahalar mun da dan uwana ne in rayuwar da irin rayuwar da aka saba mashi dan tun can ne shi yasa ya kasance a haka yana cikin maganar ne suka jiyo takun takun tafiya alamar wani yana tinkaro su da sauri suka kai idanun su wurin shi ba kowa bane face Abu Sufyan jikin sanye da jallabiya brown color karasuwa ya tare mika abu hannu suka gaisa wasu kashi a sake ya ce sun da dawowa yana na kaina yanzu nan ayyana nake san da ni cewa ai dawo gida eh wallahi na dawo ba ma jima da shigowa ba wurin wurin mutumin naka nake so in ƙarasa ya shi magana ta cike da zoliya ta ba baki abu su ya ba tare da ya ce komai ba yanzu umar ke sanar da ni abin da ya shiga tsakaninka da shi gaskiya ban ji daɗin abin ba rafiyar bai kyauta ba sai lokacin abu su ya so magana da cewa Allah ya rafiyar sai ya gane kuskuren shi a kubula dama nake can da shi wai har ni zai kalli tsabar ido na ya ce wai ya soke yarjejeniyar aron da muka da shi kuma zai tafi da ita can US don ya dan ta ci gaba da yi mashi aiki wato shi ya fi karfin ya ce yana son ta a matsayin matar shi da kira kai ƙarshen makaranta saboda wani kululun bakin ciki da ya tokare mishi makoshi dan Allah an ka yi hakuri amma don kamun mashal Umar ya karshe maganar Abu Sufyan ya takatar da shi kada ka ce komai Umar ka bani da Rabiat kawai wallahi sai ya raina kanshi Hanni zai hannu zan kai wa fefa akan ya rubuta mata takardar saki ya sa hannu ya keke takardar a gaban na wallahi bai nemi zaman lafiya ba inda ya so maganar abba ke kallon shi bai taɓa ganin fushi irin na abu sufan ba sai yau ina kai ƙarshen maganar tashi bai kira cin wani abu daga sa ba ya sa kai tare da fice tare da nufar fadin a cancan rufet in ya ci alwashin a daren yau ɗinnan sai ya sakar mashi 'yar shi nan take mashal Umar da Abba suka bayan shi a lokacin Rafiyat yana tsaye sai faman zirki a cikin bedroom din nashi ba da ba tsammani ya sallamar Abu Sufyan har cikin har cikin ran shi take gaban shi yanke ya faɗi ras yana shigowa abu ma da mashal Umar suka faɗo cikin ɗakin rafiya na takardar nan cika rubuta min zuba mashi don da ya ba tare da ya ce komai ba a hankali ya sauke idanun shi akan fuskar Abu Sufyan din yana mai ɗora su akan ta'abba. Cikin shi ba ƙaramin sanyi ba, ganin yadda Rabi'a ɗin ya rame, ya zuge tamkar wanda ya amai da gudawa. A lokacin bakin shi bai mutu ba. Rai bace so magana da cewa, I will never use my finger to write, her, write a divorce paper. Sai dai duk abin da zai faru wallahi ya faru. A sala Abu Sufyan ke kallon Abba. Ka ji dai abin da ya ce ko? Gaba ɗaya hankalinsa ya tashi, baya musamman ma na Abba. ga gajiyar da ya kwaso kuma gashi suna so su haɗa mai cajin kai dan Allah ku bi komai a hankali ba na son kowa ya ji wannan maganar mu. zan sa ya sakar maka ita ni din nan da kaina hankali ya matukar tashe rafiyar yake kallon abban nasu tun farkon auren ai an yi shi ne bisa yarjejeniya cewa za ka sakar mishi yar shi nan da bayan wata uku ce. a tsakanin mu mu kun da muka yarjejeniya kuma akwai shaidu kuma sannan kowa ya sa hannu Don haka ba ka da wani zaɓi face ka sakar mishi ‘yar kamar yadda ya buƙata. Pizza kai rafiyar ya hau tare da cewa “That is impossible.” Ya ambaci haka tare da juya masa baya. “A matsayina na mahaifinka, ina ka da ka rubuta mata takardar saki kamar yadda mahaifinta ya buƙata. don ko ba haka ba, wallahi zan yanke hukuncin da ya na ga ya dace.” A firgice rafiyar ɗin ya ji yana mai kallon shi. Muryarsa na rawa ya soma cewa “Abba.” Fuska a Abba ya ce. ana son jin komai daga gare ka wata yi zufa ce so mai tsoho mashi a gefen fuskar shi hankali a matakar tashe yake kallon mashal umar da sauri mashal umar da kawar da kanshi gefe ɗaya san baya so hakan ya faru ba ya so a ce rafe da ya tosa kalaman shi amma sun yake fahimtar hakan cikin shi har wani tsama yake gaba ɗaya sun so rafe da ya miƙa wuya a wannan lokacin amma sai suka ji ya ce it is okay zan sake ta amma kuma a ƙara bani lokaci zuwa asuba da kaina zan kawo maka takardar sakin nata kallon juna suka yi cike da mamaki jin abin da ya ce na zai sake ta ɗin da sauri umar ya ce please kada ku yi haka kada ku yanke hukunci da sauri haka ya kamata mu ci ta bakin yarinyar da kai abu sufan ya tare cewa ba buƙatar jin haka na bashi nan da zuwa asuban ya kawo min takardar sakinta ina kai ƙarshen magana tashi ya juya a fusace ina barin bedroom ɗin abin ma zan bayan shi ya rage daga shi sai Marshal Umar. Please bros, kada ka ce za ka sake ta. Na san kana son ta sosai wallahi. Abin zai iya taɓa maka zuciya. Na so a ce ka miƙa wuya tun gudu. A salara fere juyo idanun shi sun kaɗa sun yi cacar. Tamkar ba shi ba. Da wata idan murya mai ƙarfi yake cewa, ba na son ganin kowa a tare da ni. Allah ya huci zuciyarka. Ciki a sanye Umar ya bar ɗakin nashi. Misalin ƙarfe sha biyu na dare, tana zaune cikin duhu gefen karansu. San bata san cewa sun dawo cikin gidan ba saboda baccin da ya ɗauke ta mai nauyin gaske. yasa har bata yi jiran motar ta su ba wajen karfe goma da suka dawo. To wannan bajin da ake yi ta san ba ma ta sani ba. Bata jima da farkawa ba, amma shi dai na kwance saman saman gadon tana ta sharar bacci hankalin ta kwance. Wata irin wata soma da kurkusar ta. Sai faman limshi da ta take domin baccin bai ishe ta ba. ganin ta yi ha gani ta har kusan sha biyu da rabi ta yi Basu ba hakan yasa ta ɗan ƙara kwanta gefen gado cikin ƙanan lokaci ko baccin ya ƙara yin awon gaban ita kwatsam ba ta zo ba tsammani tamkar daga sama suka ji an ta ji an ban kofar ɗakin da suke ciki da haka a firgice miƙe zaune ganin don ganin wane ne ba ta iya tantance wanda yake shigowa cikin ɗakin saboda babu haske a cikin ɗakin ko ina ya yi dindin tsoro ne ya baibaye ta ƙoƙarin lalubo makunar makunar makunar fitilar sama durura ɗinsu ta yi sai dai kashi kafin ta yi ta kai hannunta gaba ɗaya ta ji an sungume ta an yi waje da ita tana ƙoƙarin yin iyo aka toshe mata baki to jama'a shin wane ne wannan wanda ya shigo ɗakin sayar har yayi awon gaba da ita ka daidai kuma ta har kullum Ku kasance da ci gaba da jin wannan littafin na Abban Sojoji takun ƙarshe wanda Hafsa Bature ta rubuta. Ni kuma nake karanta muku shi a wannan cewa ta mu ta Hausa Nobel TV. Kada dai kuma ta har kullum da na mun subscribe sannan ku ta wani alamar ƙarar sanarwa domin sanda ku da zamu da sabon shiri. Sannan ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku shira na wannan bidiyon a abokan kawai da Facebook. Mun gode da kasancewa ka a Hausa Nobel TV. A huta lafiya.